kamar yadda al'umma suka wayi gari da ganin wani bidiyo yana yawo wanda shugaban ƙasa yake kira iya cewa alfarma yake nema al'ummar kano su fito su zaɓi gawuna to wannan ba wani abu ba ne baƙo a siyasa domin shi dama ɗan siyasa na kowace jam'iyya abinda zai gaya ma shine ka zaɓi ɗan jam'iyyarsa a ko'ina wannan ne ke tabbatar maka da cewa duka 'yan siyasan nan halinsu ɗaya ta fuskar yin sak wanda mun faɗa kowa dama ya sani buhari shine ya fara sunanta sak a ƙasar nan tun kan ma a zo zaɓen da zai ci shi ma ɗan siyasa ne kamar kowa ba wani waliyi ba ne ko wani mutum mai gaskiya da zaka ce ya ce nan ku zaɓi wanda ya cancanta can ku zaɓi ɗan jam'iyyar a'a mutum ne ɗan biyan bukata wanda in ya fito a jam'iyya mai alade so yake duk wanda yake jam'iyya mai alade ku zaɓe shi ɗan siyasa ne ɗan biyan bukata kamar kowa Allah ya ƙara man lafiya manema fatan alkhairi amma dai zaton da wasu suke yi wanda mu ma da duka mun yi cewa ba ɗan siyasa bane irin ragowar 'yan siyasa ɗan siyasa ne wanda yake son a yi cancanta a nan ka duba waye yake da kwaliti a can jihar kuma ku kuka san waye yake da nagarta a'a ba haka bane dan kasuwar bukata ne in a jam'iyya mai shinkafa ya fito so yake duk wanda yake jam'iyyar ku zaɓe ya fito ya tabbatarwa da mutane haka domin idan ba haka ba me ya kalla a mutumin da ya ce mutanen kansu zaɓa ya ce mutum ne sananne to sananne a me dan girman Allah duk wanda zai ga bidiyon nan nawa a kowace jiha yake da ya ce gawuna mutum ne sananne to sananne a me dan Allah jama'a ku da ba ma yan Kano ba a me kuka san gawuna ba sai na faɗi ba amma dai a tana da 2019 a me aka san shi amma Buhari ya ce a zabe shi da kansa ya ce gawuna mutum ne sananne eh gaskiya ne Buhari gaskiya ne sananne ne gawuna mutum ne sananne amma a me wannan ita ce rigimar a me ya zama sanannan kowa ya san ame ya zama sananne ya zama fofula ya yi kowa ya san shi ka ce a zaɓe shi to kaga madalla wannan a tsari na siyasa ba har ba laifi ba kuma bai saba dokar kasa ba amma dai abu ne da yake fito da waye baharin a fili dan kasuwar bukata ne wanda yake son duk wanda yake cikin jam'iyyar sai ya ci zabe kawai amma kai mutumin banza ne in kai go jam'iyyar zai ce to ai ma alfarma a zabe ka in kai kirki ne to an yi ka ci musu. shi dai ɗan jam'iyyar sai ta zaɓe ɗan sak kawai kowa ya ku zaɓe Ka kaga magana wata waliyantaka da ake kaga yanzu dai maralla, an yi an yi walƙiya kowa an gan shi to kuma a nan game da alfarmar da inema mu mu 'yan kano lallai tare da girmamawa mai girma gaban ƙasa muna sanar da kai cewa ba ka da wannan alfarmar a gunmu kai ma yanzu in ka fito ba za mu zaɓe ka ba ba ka da wannan alfarmar a da ne kake da wannan alfarmar a gurinmu da wanda igo siyasar ka zai a shiga guguwa ka a zaɓe shi in ka ce sak sai mu ce sak kuma haka za mu je mu yi a filin zaɓe da ne <clears throat> yanzu shugaban ƙasa ba shi da wannan alfarmar a gurinmu kuma abin takaici abin mamaki wanda garin da ka zo aka jefe ka kuma har yanzu ba gane ba ka da alfarma a wannan garin ba wata alfarma kake da ita to garin da ka zo <clears throat> aka jefe ka kai kanka kamar ka ce wani kake roƙowa alfarma kai kanka ma ka roƙowa kanka ma ai kamata ai ka ce yan Kano zan shigo ba jami'an tsaro in zo in wa yan sun gajaje ina neman alfarma ka ku jefe ni kai kanka kake neman wa kanka alfarma ba wani ba waye wancan ne mu yan Kano ba za mu zaɓe shi ba mu 'yan Kano ma godiya muke wa Allah da ya kawo shi hannunmu domin mu rama abin da imana ya cutar da mu ya zalunce mu ya mana ta'addanci mun ganye a motar 'yan sanda ba rage mana hanya kuma aka yi zuwa cefane ne ba mun ganye a bayan kanta kuma ba sulhu ya je baki aka kai to wannan mutumin ne ya fito gwamna yau muna godewa Allah ya kawo hannunmu za mu rama abin da imana tun kan aje lahira ga hisabi an ba mu yi da kanmu na ta ce kawai maganar <clears throat> kuma ba za ka gane wannan magana ba sai ranar zaɓe sai ranar zaɓe ranar zaɓe kowa zai gane cewa lallai kan magiya waye kuma an yi walƙiya kowa an ganye tsirara yadda yake saboda haka wannan game da alfamar da aka nema mu ba za mu ba mu 'yan kano na biyu ko na uku abin mamaki ne abin takaici shugaban ƙasar da muke ran zai tsaya tsayin daka ya zuba ido ya ga an yi zaɓe na gaskiya mu ga ya fito iya magana akan wata jiha guda ɗaya ai buhari shugaban ƙasa ne dukkan state ɗin najeriya talatin da shida ai gaba ɗaya suna ƙarƙashin ikonsa ne kuma ko ina akwai ɗan abc yana takara me yasa ya ambaci jihar kano kaɗai ita a nan yake neman alfarma saboda kamar yadda muka faɗa dama siyasar Kano ita ce siyasar Najeriya abin tambaya a nan shine idan Buhari ya ce a yi alfarma a yi gawuna a Kano to a Katsina ba kenan dai Kano din da ake zuba mata ido ake ganin duk ta'addanci da rahin mutunci a nan aka sa ido a ga zai faru kenan shi ma shugaban kasa. ya biyo ruruma kenan ya higo cikin 'yan Kano ne a gabansa kenan ya za a iya kawo Kano idan Buhari zai roƙa wa kowace jiha cewa a zaba ɗan APC jihar Kano da ake da fargaba a kanta ya kamata ya fito don a zama lafiya ya nuna wa mutane ku je ku zaɓi wanda ya cancanta ku kwantar da hankalinku za mu zo mu ba ku tsaro za mu zuba ido mu tabbatar ba a cuce ku ba ko da ɗan APC yake wannan kalmomin ya kamata ko da Buhari zai roƙi alfarma to ya fara zuwa da wannan kalmomin mu da muke fargabar zai ba mu jami'an tsaro mai zaɓe lami lafiya cikin nutsuwa ya fito ya yi takin sayis hi kansa kuma jami'an tsaron nahi ne kuma mun ga ɗan takarar yana cewa iya wa 'yan sanda barazana kaji wai 'yan sandan da suka kama shi a mota suka kai shi bayan kanta Allah ya bata daddake shi ba wai su yake wa barazana wai za su rasa kakinsu to wace irin siyasa ce to ya kamata shi shugaban ƙasa a ga ya fito yana biyu 'yan Kano ƙarfin gwiwa cewa su fito su yi zaɓe ba gala ba ba, zago za su zaɓen su lafiya. Wannan ita ce gaskiyar magana kuma ita ce daraja. Ita ce gaskiyar magana kuma ita ce daraja. To amma ba laifi iya da iko ya roƙi alfarma ruwanmu ne mu 'yan Kano mimar ko kan mimar. To mu kuma 'yan Kano ba za mu ba. Kuma za ka gane haka ne ranar Asabar mai zuwa in Allah ya yarda. in Allah yadda kuwa kuma akan wannan channel ɗin za mu kawo bayanin zaɓe ranar